فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار yan uwa masu albarka ɗaliban ilimi da shugabanni na wannan masallaci da jagorori da 'yan agaji da shi ƙashi alaramma hafi da kitabin lalini alarama yahya abubakar argungu da sauran jama'a musulmi baki daya da muka taru wannan farfajiyar masallacin juma'a masallacin da aka gina domin suna da mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ismaila muhammad mera da ke nan wannan unguwa sabon garin bariki wanda Allah shi ya dasa da amincewarsa ya kadarce mu da sake dawowa domin ci gaba da darasa wannan littafi mai suna tariqus salihin ila rabbil alami wato hanyar nagartattun bayan Allah wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ina jin yau muna nawa ne ga watan Shawar. ya kai ashirin da wani abu ashirin da biyu ko yau muna ashirin da biyu da wata shawar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da ashirin ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa da maryam saha shekara ta dubu biyu da da biyar. insha Allah za mu tashi inda muka tsaya satin da ya gabata za mu tashi babu fadlu bina'il masaji babin da ke magana akan falalar gina masallatai babin da ke magana akan falalar gina masallatai wato gina masallatai abu ne da yake da daraja yake da falala kamar yadda za mu ji nufsoshi na shari'a sun tabbatar amma dai kullum abin da muke kira ga al'umma shi masallaci in za a gina shi sai a tsaya a kalla inda jama'a suke da bukatar masallaci kada a ce ko ina dai a gina masallaci domin masallatai idan suka yi yawa to rabuwar kan al'umma zai yi yawa daga cikin sirrin haduwar masallaci shi ne haduwar kan al'umma to ba cika son unguwa guda masallatayya su yawa ba an yi to a haɗu masallatayya unguwanni su karanta, mutanen unguwa su dinga haduwa suna ibada ta ibadodinsu gaba dai a ciki domin samun hannun kansu kada wani ya ji a mace fararen gina masallaci sai ya ce kwazo ya gina gida sai ya ce Allah gana ka mun wannan maganar mutane suna son da abin al'ada wasu maganin suka gina gida ba su masallaci ba kamar sun yi laifi to ba haka ba idan da bukata ta gina masallaci ku tattauna da mutanen unguwar da ka zo to gashi na gina gida kuma ina so in gina masallaci sai ce to tsakani da Allah dama muna da kishirwar masallaci muna da bukatar shi saboda haka ina ne kake tunanin ka gina sai ce to ga area da nake gari ina so in bayar a cikin gidana sai ce to ai wani bawan Allah ya ba da hili unguwan nan a gina masallaci saboda haka da zai yi a je wannan wurin a gina domin in aka ce masallaci ne na unguwa to ya yi saurin karɓuwa bisa ga ana a ce gidanka to kaga irin haka sai mu ci to bai da matsala to mu je ku gwada da hilin na unguwa sai a gwada masa hilin mutanen unguwa sai ya zo ya gina musu masallaci in ma zai iya hada makaranta kaga wannan abin ya yi tasiri sama ga a ce ya gina shi kofar gida ne saboda la'alla in gidanka ne wani bai zuwa zai hake da gidanka ne amma ya hanka cikin unguwa ne to wani zai zo to amma in babu wannan kuma shi kenan a gidanka bukata ta kama ɗaya inda kake dinna ya kamata a yi masallaci sai ka yi abinka Allah ya samu dace to shine malaka ta daga cikin falalar gina masallaci sai ce bina'ul masajidi gina masallatai sababun min asbabi دخول janna dalili ne daga cikin dalilan samun shiga aljanna duk mutumin da Allah ya azurta da gina masallaci to ya dauki wata hanya daga cikin hanyoyin da ke sa a dace wato zuwa ga shiga aljanna malaki fi sahihaini ya tabbata a cikin buhari da muslim an Uthman ibn Affan daga Uthman dan Affan radiyallahu anhu waye Uthman ibn Affan ku yanzu matasa da kuke gabana ne muku tambaya waye Uthman ibn Affan da ku nake waye Uthman ibn Affan idan aka yi shiru aka ce an Uthman ibn Affan wani Uthman dan Affan ne zai fito maka a rayuwa waye usman bin affan wannan tambaya ce zuwa ga su dalibai mu ji a ko sun san waye usman bin affan ba ku san shi ba ta halin manzan Allah ne kun ji a ko wani ya ce shi usman bin affan sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi bai daraja ko ba haka ba na kuma khalifa ne na manzan Allah na uku cikin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman shine halifan manzan Allah na uku to kenan waye halifan manzan Allah na farko sayyidina Abubakar ko to waye na biyu sayyidina Umar to waye na uku sayyidina Usman bin Affan kaga shine halifan manzan Allah na uku to waye halifan manzan Allah na hudu eh sayyidina ali to kaga haka suke ga Khalifatun manzo Allah guda to shine aka karbo wannan hadisi daga Usman bin Affan radiyallahu anhu annahu qala shi Usman da Affan ya ce inda qaulin nasu fi lokacin da mutane suke ta maganganu game da shi hmm. ka san aikin addini kowa yake kai kai wallahi sai ai masu rubutu abu duk wanda yake da kyau nagartacce abu ne mai kyau kai shi ko kace za ka wani gyara wallahi sai ayi surutai akan ka na Usman radiyallahu anhu ya samu masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi masa gini na laka da bulu tun wancan lokaci da yazo yana halifa sai ga kai wannan masallacin ya kamata a buɗa shi a inganta ginin a yi masa tanti mai kyau da ya dace da shi a inganta gininsa shi ne abinda sai na usmanu lokacin da yake halifa ya fara tunanin zai to cewa zai yin aikin nan dada mutane ina wuta in mata mutane suka shiga cikin shi ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai tun zamaninsa ga da masallacin yake zamanin na Abubakar bai canza ba zamanin sayyidina Umar ba su canza ba kai ka zo yanzu ka ce za ka canza waye waye aka yi ta surutai ina wuta in wada ana maganganu to irin waɗannan maganganun su aka yi ta yi hina bana masjidar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yarwanta masallacin manzon Allah ya ƙara inganta gininsa kun gane ko a wannan lokacin mutane suka yi ta maganganu sai ce innakum aksartum ya ce lalle ku aksartun kun yawai ta maganganu Aksartun mulkalama kun yawai ta maganganu fi inkari ala a kan musu ga aikin nan da nai ka san duk yadda kuka yi abu duniya karka ɗauka yawa kowa ba wallahi ba zai yi in dai ka san abin nan yana da amfani a yi kawai wani bai zai gane amfanin abu ba sai daga baya to shi ne suka yi ta maganganu da ce in kuma aktartum lalle kun yawai ta maganganu game da aikin da na yi game da wannan masallaci wa inni sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ku abin nan da kuma ga na yi, ba na yi shi ne bisa ga son zuciyata ba ni na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa man bana masjidan wanda ya gina masallaci ƙala bukairu imamu bukairu ya ce hasibtu annahu ƙala ina tsammanin lokacin manzan Allah ya ce yabta gibihi wajen man bana masjidan wanda ya gina masallaci yabta gibihi waje Allah yana neman fuskar Allah da gina wannan masallaci yana neman mi fuskar Allah da gina wannan masallaci ma'ana ya gina wannan masallacin kawai saboda Allah to ashe ka ji sharɗi na gina masallaci man bana lillahi masjidan man bana masjidan wanda ya gina masallaci yabtagi bihi wajh Allah yana yana nuhin fuskar Allah da wannan gina masallacin banallahu mislahu sai Allah ya gina masa misalin sa fil jannati a cikin aljanna yanzu saboda Allah jama'a masallacin nan a da haka yake kun sani to amma a lokacin da aka ce za a gina za a yi wanga tsari an yi maganganu ko ba yi inda ba a kawo da kai ba abin nan na yiwuwa to amma yanzu kowa ya ji daɗi a da yanzu ga manan da wuri yalwantaccen wuri alhamdulillah to shi yasa dole sai an kawo da kai to shi ne yake cewa wanda ya gina masallaci yana neman fuskar Allah subhanahu wata'ala da gina wannan masallacin banallahu lahu misla sai Allah ya gina masa gida misalin kwatankwacin wannan masallacin fil jannata a cikin aljanna yanzu kaga wannan masallacin da Allah ya kaddarci duk tsarin masallaci da yake a da duka aka rusa shi duk wanda ya san masallacin ne yadda yake da ya san yanzu ba shine annan ba to duk wanda ya bada gudunmuwarsa aka gina wannan masallacin shina da tashiya ta wannan aikin da aka yi a cikin aikin da an yi. a shekarar gina masallaci ba karamin alkhairi ba ne wanda ya gina masallaci kuma manufarsa da gina wannan masallacin Allah yake nufi to Allah ta'ala zai gina masa misalin sa a cikin aljanna malamai sun ce da an ka ce misalinsa ba wai ana nihin irin yadda wanga masallacin yake ba haka za a gina maka gida a'a gina maka gidan sai ya hewa da masallacin yake kawai misaliyar da aka ambata kwatankwaci amma za a yi masa ado za a gijjara gidan za a yi masa ya yadda masallacin da yake to kaga a cikin wannan maganar akwai zaburarwa ga wanda Allah ya ba dama ya ba shi iko ya jiga wasu wuri inda jama'a ka bukatar masallaci ya je ya gina musu ko yanzu nan akwai wanda ya kira da ta waya ya ce don Allah mala a unguwanmu akwai masallaci da ba ya yake ba amma yanzu ya dawo mu, ya ce nan masallacin tasha kun gane wannan tasha ko wannan tasha ta mota Eh, a a tashar mota wannan babba babbar tasha tashar birnin kedo babbar tasha ya ce don allah malam masallacin nan shi nan ya yi ƙasa yana ta tsaron ruzga kuma masallacin na hannun mai ke don allah ya an samu wani bawan allah da ka son ya gina masallaci yanzu a gyara wannan masallacin ya yi ƙasa ya shige a inganta wannan masallacin domin ni domin al'umma su amfani da shi to kaga yanzu in wani na son ginawa Allah ya ba shi bashi yi ina zina sai a gwada mai wannan wuri ko ba haka ba a yi ma wannan wurin tsari a hidda foundation mai kyau a sake gina shi ko a sake masa tsari mai kyau wanda zai dawo kamar sabon masallaci wannan masallacin komi ake so a yi ana yi da shi to kaga duk irin waɗanda ayyuka suna nan wayanda ba kowa ne ke iya ɗebe dukiyarsa ya yi wannan aikin musulman da Allah ya taimaka sau da waɗannan bayan Allah sun nuna cewa don Allah ‘yan mun samu wani bawan Allah ko wata boyar Allah masu shawar su gina masallaci dukkanin kukunjiya wakilai muke na hada ko dukkan joni ya ce yana son ya gina masallaci faɗa min shiga masallaci can tasha wannan tasha babban tasha ta birnin kan kun gane ku sai a je can a gina wannan masallaci Allah ya taimake mu to wannan hadisin a yana daga cikin dalilai da suke nuni akan wato falalar gina masallaci yace rawat tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi Wasu hahu ya inganta shi an usman bin affan har yanzu daga usman na affan radiyallahu anhu qala sayyidina usman yace sami'tu an Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu ji annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man bana lillahi masjida bana lahu lahu mislahu fil jannah man bana lillahi masjida wanda ya gina masallaci saboda Allah a wannan ruwayar kenan ko a ruwayar Tirmidhi man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci saboda Allah ka gani can ko yace hmm, haka ne can cewa man bana masjidan ko banan man bana masjidan yabtagi bihi wajh Allah nan ku sai yace man bana lillahi masjida wanda ya gina masallaci saboda Allah kina ashe akwai bukatar idan mutum zai gina masallaci yayi min ya tsarkake ne ya zama na kaya abinka saboda Allah ba ka nuhin wani abu na yabo ko wani abu kawai saboda Allah za ka yi yanzu masallacin nan an jima waɗanda suka ba da gudunmawa in dai ba don sassanar-sassanar mutane ba ba a gane wani na ya ba da gudunmuwar zunzurutun kudi naira miliyan goma inda su aka fara wannan aiki kuma haka an gani kuɗin da aka fara samu na wannan aiki naira miliyan goma ƙasa ce da aka same su aka fara wannan aiki amma akalla masallacin nan ya ci kusan naira miliyan kusan 20 to gaga wanda ya asusa aikin kaga ko da wani ya shigo daga baya shi da ya asa, wannan ba karamin alkhairi ba to idan mutum ya gina masallaci kuma saboda Allah to balallahu lahu mislam Allah zai gina masa gida da sa sir jannata cikin aljanna wato abinda ake ne da man bana ana nuhin wanda ya gina masallaci da ikhlasi tsakaninsa da Allah don Allah yi, wanda ya gina da wata manuwa ta duniya ko wata manuwa ta siyasa ko don a ce yi ko don neman suna wallahi lada ta kwasi su yi sabu don mu shiga sai tsaye in za ka gina wa gina saboda Allah wani zai gina ne don kar a ce bai gina ba wani zai gina ne don ya ga wani na shi ma a ce yana yi a'a mu yi saboda Allah duk wanda zai yin aikin nan ya yayi saboda Allah domin in baka da ikhlasi ba Allah ba zai karba maka wannan aiki ba don haka dole sai an kyauta niyya a cikin wannan aikin kada mutum ɗaya sai ya dauki aiki ya kama yi babu kyakkyawar manufa to ladar da ya kamata ya samu ba zai same ta ba rawa ibn ibn maja ya ruwaito hadisi kenan yanzu wanda shi annana wa na uku waɗancan hadisai guda biyu duka hadisai ne waɗanda ruwaya ta farko da ruwaya ta biyu duk an samu su ne daga wa ta yi dina usman kuma in kunkunan su sun bambanta hadisin farko lafazi ne ya sha bamban da lafazin hadisi ne amma kuma ma'anarsu guda duka ma'anar da suke kunshe da ita wanda ya gina masallaci don Allah to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kwatankwacin wannan masallaci ibn majah ya rawaito hadisi wa sahawul albani muhammad nasiruddin albani ya inganta shi an jabir ibn abdullahi daga jabir dan abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana masjidan lillah wanda ya gina masallaci saboda Allah kamar fasi kadatin ko da misalin gidan tsuntsuri ka gina masallaci ko da kwatankwacin gidan tsuntsun kamar gizon abin nan gidan tsuntsu wanda ya gina masallaci ko da misalin gidan tsuntsu ne au asgara ko ma ya gina masallaci girmansa bai ko kai girman gijan tsuntsu ba banan lahu lahu janna Allah ya gina masa gida cikin aljanna nan ba ana so a kai makurar abin inda an yi shi don Allah ko a ana dai mutum yayi to inda yayi saboda Allah zai haɗuwa da wannan falala da wannan alkhairi don haka abinda ake so ikhlasi tsalaka niyya arzikin wani bai kai da wani ba wani ba zai iya gina irin wannan ba sai ya gina irin wanda yake iyawa in Allah ya sa ba ka samu sai a zo a yalwanta masallaci yanzu ko wannan ai ba haka ba sai zauna nan da shekaru in an tafi jama'a sun ƙara yawa ba mu ki a zo a yi mu masallacin nan wani tsari da za a ƙara yalwanta shi saboda mi saboda al'umma sun ƙara yawa to wannan ba laifi ba ne saboda haka in za a gina masallaci gwargwadon halinka gwargwadon wadatarka duk da yake da ƙaranci ka dai gina idan dai ka yi saboda Allah to kai kuma Allah subhanahu ta'ala ya gina maka gida cikin aljanna saboda haka wannan hadisin shi ma yana daga cikin jerin gwanon hadisan da ke magana akan ni falalar gina masallaci da haka wannan yana daga cikin hadisan da ke nuni akan falalar gina masallaci ya an yi saboda Allah ma yi safari min alhadis fa'idodin da muke fa'idantuwa da su a cikin waɗannan hadisai ma yi safari min alhadis abubuwan da mun ka fa'idantu da su a cikin waɗannan hadisai na ɗaya fadilatu bina'il masajid hadisan nan sun karantar da mu falalar gina masallatai wal mu'awanatu fi bina'iha kuma sun karantar da mu keniya wajen gina masallatai duk sanda ka ji wani zai gina masallaci kai ma ka je ka ba da ta gudunmawa abinda don Allah ya hore shi yasa lokacin da za a gina wannan masallacin wanda za su gina sai suka ce ƙasa ga miliyan goma in akwai mai iya ba da wani abu sama ga haka da, da lokacin estimate ɗin da an kai da masallacin nan bai wuce miliyan goma sha uku ko gani an ba da estimate na miliyan goma sha uku sai suka ce to ga miliyan goma in an samu iya ba da miliyan uku to ya tun waye abu ya tattara da ƙirmin mun kaɗa da ko dubu ɗari biyar nan sun ka sake ba da miliyan ɗaya suna kuma miliyan goma sha kai ta dai kusan kaso mai tsoka da aikinsu suna gama shi ko shi wanda ya ci ya gama saboda abu ne wanda sai mutum ya yi da manuwa mai kyawu ta fi da zabayana ana cikin wannan aiki allah ya taimake mai martaba sarkin gabi ya zo wannan masallaci ya sallah aka yi masa ƙorafe-ƙorafe 'yan abubuwan da suka rage mai martaba ce to shi kuma shi zai a shi aiki tsara da gari mata baya a shi aiki har ya kama da komai sannan ya mika abu Allah ya saka da alheri saboda haka wannan yana nuna mana falalar gina masallatai a matsayinku na yara matasa masu tasowa ba san inda Allah zai kai ku ba duk wanda Allah ya kai shi ga wata dama ya samu inda yake da ikon da zai gina masallatai ga al'umma to yayi kuma tsakani da Allah mutanen karkara suna canza masallatai da suke bukata a giggina musu a inganta musu in mutum ya je su ma ya bazu waɗannan wuraren suna da muhimmanci sannan koren cikin gari akwai wurare ga sunan birjin sabbin unguwanni wayanda suna da bukata ga inganta masallatai yanzu sai mutum ya diba mutane na kokari akwai wani masallaci da shekarar jiya muna zaune wani ba Allah yake cewa masallacin nan bai san waye aikin ba kawai ko da zahiya ta waye sun turo da sun ga an kawo kayayyakin aiki ana aiki kawai wasu jama'a ɗaya gari wasu matasa suka ce wata ƙungiya ne ta kawai su ake su kawai su dabi wani masallaci cikin unguwa wanda ka buƙatar gyara su to duk abin da masallacin ke so su yi da haka suna tambayar mutanen unguwa me matsala masallacin yan an gaya mun sai su duba ga injiniyoyi da kowa su yi aikin nan su gama su su ba ka taɓa sanin waye aikin kaga irin wannan ya yi sanya ikhlasi zama ga a ce yaren ka za su turuwa su yi aikin wanda da an gansu ana cewa kai na za ka aiki wanda yana daga cikin abin da ya ba mutane wahala suka rasa gane hakikanin al'amarin shin wani na ba da kudin da aka gada zai masallaci an dade ana su surutai kuma ba hajji ba ba iya gane wani na saboda min bai nemi a wadai ba kuma bai to wurin da sadda aka aiki bai yi tsaye kuma ba a ga yaren shi ba sai sa baka isa na hakikarin wani na sai dai kawai lalabe na aka tsaye to haka ake so in za ka yi aiki saboda Allah ka tsaya kyauta ne ka a cikin wannan aiki amin na biyu a tawabu mutar abin nan mutarattibun wato as lada da aka ce ana bayarwa mutarattibun ala al-ikhlas tana jerance ne da ikhlas ba a ba mutum lada sai in ya gina saboda Allah kun gane ko eh as-sawabu mutarattibun ala ikhlas fil amal lada tana jerantuwa ne a cikin Ikhlas a cikin aiki sai mutum ya yi saboda Allah faman amila amalan duk wanda ya aikata aiki kowane irin aiki ne lam yukhlis fihi niyyatu lillah bai tsalaka niyya ta cikin wannan aiki ba lam yujar alai ba a bayan da yanzu ga wurin muna karatu in ba mu yi saboda Allah babu da da Allah sai babu ga kuna saurari in ba ku yi sauraron nan saboda Allah ba wallahi kawo hadda kanka ba da Allah ba saboda haka aiki kowane iri ka tabbatar da in za ka yi ne ka tsalkake zuciyarka ka yi saboda Allah ka nufi Allah subhanahu ta'ala da wannan aikin shi ko Allah sai ya baka lada amma in ka yi aiki ba don Allah ba Allah bai baka lada sai an zo kiyama sai mutum ya ga ana ba mutane lada kaga a ce ina wayanda ka zuwa sauraron karatu saboda Allah sai ai layi sai ka taso tana shigowa layi sai haka dai ana tura ballata ana mika mutane kai sai ga ana wuce sai an wuce sai kuma dawa a shiga layi kai ba kuma su a ce a tsaya kai don ka daga ce a gaske mun gana ce a gudun da ka yi mantewa malaye ban kashi ya ce a to ta inda hikir ba ta lafiya a ce ai ga malam ɗin can ga haikar zaune zai to zai ba ga lada ka yi wahala gaba da shi ka sanya ikhlasi da manuwa mai kyau ka zuciya ka gyara zuciya ka zuwa Allah don mi ka dace da samun lada in ba kai da manuwa mai kyau ba ka samun lada ba laifi ba ne mu a matsayin na malamanku mu ba ku gasar tarbiyyar ta ku zo ku saurara tun kuna yi ba dan Allah ba ko ku kuna yi dole to wata rana sai abin ya zama mutum jiki ko ba nan ba zuwa gaba sai ka taba da shi kun gane mu ai malaman mu ne suka azabu ga wannan suka yi tarbiyyar da mu da ayyuka na alkhairi mu ga ana yi ku je ku yi kaza ku yi kaza Ta Allah ya tabbace mu ma yanzu ga bana muna wasu to Allah ya sa mu dace na uku man kataba ismuhu ala masjidin banahu duk wanda ya rubuta suna nai ga masallacin da ya gina kana ba'idan anil ikhlas abin nan da yayi na rubuta sunan ya nisan ta shiga ikhlas kun gano ga magana kai ka gina masallacin ka kuma ka rubuta sunan ka to ba a so haka ku fahimci magana. yanzu masallacin da wa ya sami suna masallacin sarkin gaba da sama'ila shi shi ya safa mun kasa mun kasa ta gaba shi ya safa iya dai kawai bayan an yanki shawara tun lokacin da masallacin nan yana yadda yake za ka ce ga sunan da an ka samu sarki ce to Allah ya sa albarka babu matsala amma ba shi ya samu kun gane ku to saboda amma akwai hadari a ce mutum ya gina masallaci ko ya gina makaranta ya ɗauka suna ne hilika to irin wannan in ba Allah ya taimaki mutum ba to ikhlasin tana ya samun matsala ai yanzu akwai yanzu misali masallacin da in ka tambaye mutum goma ka ce mi sunan masallacin ba su da mutum sai su ce masallacin mala suleiman ko ba haka ba da saboda Allah in yanzu kayo kabu kabu kacce da Allah malam magajin rafi wasallacin nan na mara suleiman ba nan za a kawo ka ba to akwai yadda an ka rubuta masallacin Malam suleiman haka ne to saboda haka za ka ga masallatai mutane ne ka samu amma dai rubuce masallacin nan ga suna da da din to amma ba shi yake a rubuta don haka wannan yana karantar da mu ayyuka na alkhairi in mun yi mu daina son mu da kanmu a yaba kar ka gina masallaci ka ce kai sai an sa sunanka ko ka gina makaranta ka ce sai an sa sunanka malamai suka ce irin wannan aikin yana nisanta mutum ga ikhlasi ba cewa an kai babu ikhlasi ba jama kuna fahimta ba cewa an kai babu ikhlasi ba hmm. amma dai yana nisanta mutum ga samun cikakken ikhlasi ka ga duk abin da ke iya jawo maka matsala ga ikhlasin ga ya cika to kai ta ga tsantsan da shi Allah ya kare ka muna ba ku shawara ku ma da kuke matasa yanzu duk wanda Allah ya taimakai ya kai ga wata dama ya gina masallaci a cikin to ga ta balan bara a sa sunan da zai ce a ku diba sunan magabata waɗanda suka yi ma'aikata addini hidima ku saka musu suna sai a samu suna daga cikin sunan magabata wanda ake neman tabarruki da suna ne sai a to kaga da an yi wannan kuna ji ai akwai masallatai masjid abi huraira ko eh masjid usman bin affan gadon kaya kano akwai masallaci ne wanda dun najeriya kai har wajen najeriya an san shi masallacin gadon kaya masjid usman bin affan ga sunan masjid umar bin khattab masjid zubair bin awwa masjid kaza ka ji an ambaci manyan sahabbai ka ba da sunansu a saka do a huta saboda ni ya yi ikhlas saboda a rubuta sunan kuma bai hana ko da an rubuta suna sai ka ana ambata sunanka yanzu misali akwai masjidul ilmi masjidul ilmi wancan masallaci gudana na juma'a mugo mi an ga rubuta mai masjidul ilmi li muhammad sulaiman ko haka an ga rubuta ko to amma musa ne kace min masallacin doka ce to haka an ga rubuta to gani. kamar na buga muku misali da ga masallaci yanzu ga masallaci ga hancin ga sa'an barcan masallacin sarkin kabi alhaji ismail muhammadu mera amma sai a ce masallacin malam sulaiman saboda shekaru aru aru bawan Allah da ki aske yana da hidima da haɗa kan al'umman unguwan nan an ka samu haɗin kan al'umma aka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya bawan Allah nan faɗi shi duk larurar ta tashi unguwar ga mutum na bai da lahiya a aka zane haka bawan Allah na yake shin jama'a kana aikan ne mai sunan a ce ba a da shi saboda haka ya kamata mutum mu zuwa ayyukan alkhairi in kai alkhairi ko bayan mutuwa ka sai Allah ya dace wannan alkhairi Allah shi mana jagora wannan su ne abubuwa guda uku da mun ka fa'idantu da su a cikin waɗannan hadisai da mun karanta to sai malamin ce bina'ul masajidi gina masallatai sadaqatun jariyatun gina masallatai yana daga cikin sadaqatun jariyatun sadaqoti wanda ake kira sadaqatun jariyatun muna jin sa ana ta sarƙasar jariya ko oh, to gina masallatai bina'ul masajid gina masallatai yana daga cikin sadaqatul jariya ce sadakoki da ake kira sadaqatul jariya me ake da sadaqatul jariya wa zai mun ta zai hana yau abin da aka ce ma sadaqatul jariya yawa daga hannu wanda ya daga hannu na me sadaqatul jariya ce eh me ma'ana sarka bai gudana Allah akbar kun ji abin da yake yake eh yake aikin alherin da za ka yi har bayan rayuwarka wannan aikin ana nan lada ta na gudana ya kira sadaqatul jariya sadaqatul jariya to jariya ta sarƙoƙi masu gudana da yawa ke to daga cikin ayyuka na sadaqatul jariya gina masallaci na ciki eh Allah ya sa mu dace hmm. wa hasanatun da'imatu sannan gina masallatai suna daga cikin hasanatun kyawawan ayyukan da mutum zai yi da'imatu waɗanda addawamamu ladar su ci gaba da goma ga mutum har abada haɗiyar ɗiya haɗiyar ɗiya yanzu asalin wannan masallacin ai gwamnati ta gina abinci ko ba haka ba asalin shi gwamnati ta gina abinci bayan ta gina ta gina mutanen unguwa don su hamsu salawat daga baya aka yi shawara ƙarƙashin shawara magajin rafi ya ce kai to ai wannan masallacin me zai hana umar na juma'a mutanen unguwa suna suna ne a a anya ko zai iya yiwa masallacin nan a iya ba da juma'a gare magajin rafi ya shiga gaba ya roƙa ga mai martaba sarkin kada don allah a mai sai na juma'a ya ku aka mai sai na juma'a sai zama na juma'a ta allah ya sa'a kai da ake yanzu to da Allah shi ma yanzu ma mun tsare kaga da shi ma na shi gudun wanda ya bayar ba za a ta umanta da ita ba Allah ya samu dace to gina masallatai yana daga cikin sadaqatul jariyatin kuma yana daga cikin hasanatun da'imatun kyawawan ayyukan mutum waɗanda za su dawama rawa ibn maja ibn maja ya rawaito hadisi wa hasanahu al-albani albani ya ce hadisi ne hasan an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsida da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti lalle yana daga cikin abin da ke rikar mummuni daga cikin ayyukansa da kyawawan ayyuka ne ba da moti bayan ya rasu daga cikin ayyukan da za ka yi ko ka rasu ladarsu ba za ta yanke ba ladar kana kabarin kwanci amma ladar za ta ci gaba da gudana ana rubuta maka lada ke sace inna mimma yalhaqul mu'min yana daga cikin abin da ke riskar mummuni min amalin cikin ayyukan mummuni wa hasanatihi da kyawawan hasanat na mummuni ba da mauti bayan mutuwa sai ga suka bar haka na daya ilman allamar, na farko mi ilman allamar, ilimin da ya karantar ilman allamar, ilimin da ya karantar ya karantar da al'umma ya karantar da wani ya gane ka koya wani suratul fatiha ya haddace ka koya wani alfun ba'un ta'un sa'un ya gane shi ko shi koya wani shi ko shi koya wani shi ko shi koya wani to daga nan har iya ɗaliban su ƙare kana kabari amma ladan wannan aikin ana rubuta ba ashe ku ba karamin alheri ba yasa karantarwa da kuwa gani muhimmancinta ya yi gaban ka yi tunanin malami wai akwai wasu kudi da za a iya bayar wanda za a ci a biya shi wala ba a iya biyan malami duk wani abu da kaji an ci a amsa da dalibai ko dalibai su bai ga malami wala ba su iya biyan shi sai dai su tallafa mai don ya ji ƙarfin yin wannan aikin amma magana a ce wai an biya shi wala ba a biya shi to shi yasa yake cewa daga cikin wannan ayyukan akwai ilman allamahu ilimin da ya karantar wa sharafu kuma ya wata ilimi ne ya karantar kuma ya watsa ilimi yanzu misali sai wani ya ce to ni bari in yi wani abu karatun nan da ake yi ina so in saka shi gidan tv ko ina so in saka shi gidan rediyo ko ina so in saka shi a social media to nawa ne za a iya ɗaukar da wani abin nan sai ka yada a dinga yada karatun wani na ci tunda ba kowa ka iya samun damar tuwa wannan wurin ya saurara ba amma kila ne ya ji a gidan rediyo ko ya gani da social media zai fa'idantu to kai ma kana samun lada kwatankwacin ladar da aka ba wanda ya karatu don me kai kai kaya da karatu don haka kenan sai ku rike wannan daga cikin sadaqatul jariya akwai ilman allamahu wa nasharahu ilimin da mutum ya karantar kuma ya yi yada ilimi menene yada ilimi kai malamin ka ya karantar sheka kai ma ka wahala ka karantar da ɗalibinka ɗalibinka ya wahala ya karantar da wanda to duk tun daga asalin malamin ka na farko in malaman nan sun kai ɗari duk wannan na farko shi ma da an ba Allah ya samu dace sai na biyu wa waladan salihan taraka ɗa na gari waladan saliha da na kware wanda mutum ya bari da na kware wanda mutum ya bari danka wanda ka bari amma ka ji an ce da na kware, waye da na kware wanda baba ne ka sa makaranta ya zauna duk wanda baba ne ya kawo shi makaranta ya zauna ya gane babu abinda uwaye ne ka so sai karatun nan ya tsaya ya yi karatun nan ana ce mishi waladan saliha amma duk wanda ka gani a kawo shi makaranta gobe shi sheka ya koma gida amma sai shi sheka wala ba wala da salihan ba na ɗaya dai bai son kai kuma bai son uwaye da alheri sannan yanzu abin da ya kamata ku da wani ilimi ku gano shin a gidan ku kilan babanka na da mata uku amma kai ɗaya ne namiji sai ya ɗauko ka ya kawo ka makaranta ya yi magata ko bai magata ba yanzu in ka za abin kwarai shin wa zai cin amfanin wannan karatu kai da ɗiyanka kai da ɗiyanka da ƴan uwanka sama ga irin ɗakin da ba ɗakin koda ba sai in Allah ya samu ka tsoron Allah ne za ka tunanin in Allah ya saka da wani abin kwarai bari dukkan rungumar sauran ƴan ɗakunan ga a sheku wanda uwaye na suka kaya makaranta duk gata sun yi mai ana son ka zan mutum cikin sauran mutane domin duk wanda ka gani yanzu kasanka da wani babban gida da wata babban mota ilimi na babu wanda jahilci ya kai shi ya samu wani to sai yanka ya ce tasowa la'alla kana cikin wani wata karkara an ka ɗauko ka an ka kawo ka karkarar nan ta wakilan ko wutar lantarki ba kuda an ka ɗauko ka aka aka cikin wutar lantarki ai ma gata kuma ai ma ba ni dai wallahi ba ce muku wani ba ni dai ina ganin an yi muna kada. a garinku rijiyar da ake ɗiban ruwa ƙilan sai ta kai gaba ishirin aka kawo ka inda gawon wa buɗewa ɗaya za kai ka ibi ruwa jama'a ba haka ba ne kare da allah ko da cikin yaran da sun sani akwai wanda wallahi garin su jarkar ruwa in za a saye ta nawa za a cewa nawa aka sayar jarkar ruwa naira hamsin jarkar ruwa guda ɗari biyu ma to kaji a gaba sai sai garin su wallahi ɗari biyu suka sai jarkar ruwa ku duba to sai aka kawo ka inda malam ku jiwa ni ina faɗin wannan ga wutar lantarki ku yi hankuri ni ko da na tashi cikin karkara ne nake ganin ni'ima nake kallo abin a matsayin ni'ima ne tun da na san lokacin da in muna in ga ruwa garinmu ka wani da nake magana da sarkin gabe ce ne dukkan gafon to sarkin gabe ya ce sarkin gabe muhammadu bai da allah ya ci kan zargawara in kan yadda yi tsawon sati guda da zai ko sati biyu to muna da ruwa la'ayi halau amma da ya tiyace shi ke nan ba mu sake samun ruwa kuma sai ko in shi ya tura bai yace a ba mu ruwa to kai yanzu wanda aka haka gawanmu sai dai mu ce gari jamun diba Allah ya kawo ni cikin birnin inda ga ruwa nan in diba in yi wanka in ɗiba in yi wanki wutar lantarki ga fanka in bude in sha kuma in ce ban karatu wala ban wa kai na gata ba wala ban wa kai na gata ba saboda haka daga cikin wani sadakatar jariya waladan salihan taraka da nagar wanda mutum ya bai saboda haka sai mutum ya sai kowa ya ba da ne tarbiyya kwarai ya zama abin kwarai in ya za abin kwarai kai ka ka ta yi baka saboda dan nan duk ibadar da ya yi duniya yanzu misali ba ga mana wurin gaba yanzu akwai da na marayu ne wurin ko babu akwai akwai to yanzu duk wanda an maraye ya wani turaren karatu daidai yake da mahaifi ne ya zo wurinka irin ladar da ake ba mahaifi ne in ya turo wurinka tun da shi ya zo ita za a ɗauka a ba mahaifi ne yana kabari shi ko duk wanda ya ka ji kaji ka ji shi ko duk wanda ya zo wurin da karatun ga yanzu in an ka tashi za a ba shi lada kucin kucin lada wanda aka ba ya yi umara duk wanda ya zo nan ladar da za a ba ka sauraron darasin nan da ka zauna za a baka lada kamar irin kwatan kwacin ladar da ake ba wanda ya ce umara ita za a ba ka to kuma ita za a ba mahaifinka in mahaifiyarka ta rasu ita za a ba ta a ba mahaifinka a ba mahaifiyarka suna kabari daidai dai su ji wata ni'ima ta ta kai musu su ji wani daɗi ya ce musu ɗanku ne wanda kuka bari Allah ya taimake ku an kai shi makaranta wanda kun ga makaranta shine ya kai wani wuri inda ake darasin karatu to wannan niima ce lada ce an ka narke an ka bishe ta kamar wani is kamar wani kayan jin daɗi ɗansa haka ne sanadiyyar ɗanka da kabari ne ashe ko kun ga in muna son uwayenmu ayyuka na alheri ba sai an ce mu taimu ba mu za muna mu taimu shine ma'anar waladan salihan tarafa sai ce wa mushafan warrafa ko ko wani littafi da ka gadar ina ma'anar wannan magana wa mushafan warrafa wani littafin da ka gadar kamar yanzu ga wannan littafi misali ko sai a ce littafin nan kai ka sai da kudin da ka sai da kudin da sai ka rasu da ka rasu sai aka ɗauko littafin da ɗayan ka suka ce to littafin da a ba malam ya haye shi ki zan karatu to yanzu wanda littafi bi ba ka datta ma a ce malam ya haye a sai san mai shi to wurin Allah can kai lada za a ci gaba da rubuta su magada yan sun sai da abinsu sun ci halal amma dai kai za a rubuta maka lada na kabar littafi duk sanda mala ya hayyar karanta kai lada za a rubuta ba shi ma lada za a rubuta mai cikin kaya sai littafi kai ma za a rubuta maka lada ka sai littafi kabari kuma magadanka sun gade ka da wannan littafin za a cigaba da rubuta maka lada shi yasa yana da sito mutum in ɗalibin ilimi ya samu yan kuɗi ne ya dinga sayan littafi yana ajiyewa ba kawai ya samu kuɗi bai ya kashewa in ka ga littafi wanda haka su arba'una hadis Eh, ga sunan dai kana tsaye kana ajewa ba kai ta ba ɗaya cikin ka daɗi ba ɗai kai ba baka sai littafi ko guda ba wannan yana daga cikin sadakasar jariya mun samu abu nawa cikin sadakasar jariya mun samu na ɗaya ilman allamahu wa nasharahu waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu ta ko masallacin da mutum ya gina ba shine ne mahallin shahid ba au masjidan bana ko masallacin da mutum ya gina au baitan ibn sabili bana ko kuma a'a wani gida ne wanda mutum ya gina saboda yan hanya waɗanda guzurinsu ya yanki su samu mafaka ga mu ba mu da irin wannan nan kasanta amma kasashen da ana ci gaba zaka ka isko an gina gidaje don ɗaya baki in ka zo ba ko kace ba ka da mamaka sai a ce daga ina ka hito a na fito daga kaza in aka yi bincike aka tabbatar da kai mutumin kirki ne ya ce to da gida nan ka shiga daki nan ka shiga kwana nawa za ka yi kwana biyu cewa zan yi gaba sai a baka daki ka shiga in ka gama ga wanda za bayar ka sautar haka waɗannan ɗakunan suke an gina su da yawa yanzu nan nijar inda sai suna da irin waɗannan abubuwan tsare tsari amma mu yau in ka zo sai dai ka fita masallaci a kwai babu wani gida da aka sani gida ne na ibn sabil wanda duk wanda guzuri ne ya yanke ya zo in bai san inda zai wankewa ba ga inda zai na dan samu ka ba mu da su saboda masu arzikin mu tunanin su bai kai wannan wurin eh okay da gidan baki aka ce musu to ko ji ashe da akwai su gidajen baki aka ce musu sai ki auna haran ajara ko wata korama wadda mutum ko rijiya wadda mutum ya gina kajiwa daga cikin sadakatul jariya akwai ne gina rijiya kun gane gina rijiya ko wani bohol duka yana da ciki da ƙasar haka ne a akhraja hamin mali ko wata sadakar da yake cikin dukiya sai fi sihhatihi a lokacin da yana lahiya don wa hayatihi yana cikin rayuwa sai ya ɗebe ya ce ga ta sadakata a je a yi aiki ba to duk wannan yalhaquhu min ba'da mawtihi lada sai za ta ci gaba da riskan masa ko bayan ya rasu saboda haka kun ga waɗanda nau'in abubuwa da aka ambata duka ana kiran su kasar jariya muna roƙon Allah da mu karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa akwai abubuwa da ya kamata mu karanta na darussa da muka fa'idantu da shi a cikin wannan hadisi na farko dai fadilatu talabil ilmi falalan neman ilimi wa da'awatu ila Allah azza wa jalla da kiran mutane zuwa ga Allah sannan abu na biyu alhasu ala tarbiyatil aulad kwadaitarwa akan tarbiyyar yaya ala salahi akan kimci akan hanyar kware sannan alhasu ala fi'lin min al-af'al allati tabqa lima ba'd al-maut zaburar da mutane su tashi su yi ayyuka waɗanda za su ci gaba da yaɗo da wanzuwa ko bayan so su sannan abu na hudu yake cewa fadilatu sadaqatu halin siha falalar a ce mutum yayi sadaka halin lokacin da yake cikin koshin lahiya sannan taqrirul imani bil ba'th wan nushur tabbatar da imanin mutum ta hanyar abin da ya shafi imani da tashin kiyama da kuma tayar da mutane sannan al'amalu zatin naf'i almuta'addi bi sulus sadaka haka dai zan zana waɗannan abubuwa ga sunan muna roƙon Allah abinda mu karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro ya yare muna kurakurai baki daya anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh